Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صلِّ صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau lahadi kuma tayar amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su wanda aminu biram kiyawa zai karanta daga nan sai shirin nan na muleka jaridunmu na yau wanda zan gabatar daga nan sai sauran shirye-shiryenmu shiryen wanda suka hada da duniyarmu a yau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 madala masu sauraro yanzu kuma ga aminu ibrahim kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. bismillahirrahmanirrahim rahim jama'a saurari assalamu alaikum labaran duniya farko muhimman kanin su iran ta ce dole ne a cire mata dukan takunkumi da aka sanya mata tafacin yarjejeniyar vienna an kashe sojin mali takwas su biyar kuma sun bata bayan da faransa ta sanar da dakarunta jiragen yakin haramtacciyar kasar isra'ila sun kitar sama samaniyar kasar labanan da ƙarshe za ku ji cewa an dakatar da wata 'yar najeriya mai wasannin motsa jiki saboda shan abubuwa masu ƙara kuzari yanzu kuma ga cikakkun labaran iran ta ce dole ne a cire mata dukkan takunkumin da aka sanya mata kafin cin yarjejeniyar vienna shugaban kasar iran ibrahim ra'isi shine ya furta hakan a lokacin tattaunawar sa wayar tarho da shugaban kasar faransa emmanuel macron inda ya nuna cewa duk wata yarjejeniya da za a cimma a tattaunawar vienna dole ne a cire dukkan takunkumi da aka ba wa kasar iran tare da ba da lamuni a tattaunawar tasu ta wayar tarho dukkan shugabannin kasashen guda biyu sun tattauna kan ci gaba da ake samu a tattaunawar da ake yi a na tsakanin iran da kasashen turai biyar shugaban na iran ya faɗi cewa tawagar iran a tattaunawar ta sha nanata cewa tana maraba da duk wani yunkuri da zai kai ga kare haƙƙin al'ummar iran a tattaunawar iran ta nuna cewa ba ta amince da wani abu da ya gaza cire mata takunkumi ba da ƙasar amurka ta ƙaƙaba mata kuma tana buƙatar a bata lamuni cewa amurka ba ta ƙara yin watsi da yarjejeniyar ba a nan gaba ko a ranar abin su gabata ma jagoran juyi musulunci na iran Imam Khamenei ya faɗi cewa makiya suna son kange iraniyawa daga su na mallakar makamashin nukiliya domin ayyukan zaman lafiya kana ya nanata cewa iran ba ta nufin mallakar makaman nukiliya kwata-kwata an kashe sojojin mali takwas wasu biyar kuma sun bata bayan da faransa ta janye dakarunta daga kasar rundunar sojin mali ta ce an kashe sojinta takwas sannan biyar sun yi batan dabo bayan wani haida da 'yan tawaye suka kai a arewa su gabashin kasar wannan yana zuwa ne kwanaki biyu bayan da kasar faransa da kawayenta suka sanar da aniyar su ta janye dakarunsu daga mali inda suka kwashe kusan shekaru goma suna yaƙi da masu ikirarin jihadi wata sanarwa da rundunar ta fitar ta ce sojojin sama na kasar mali sun kashe mayakan ƙungiyoyin 'yan ta'addan kusan guda sittin. ana ci gaba da nuna fargaba a yankunan kasar da ma ketare kan batun tsaro sakamakon korar dakarun faransa da kuma yadda sojin hayar rasha suka samu gindin zama a kasar a wannan makon kawai mazauna kasar sun shaidawa kamfanin dacin labaran afc cewa an kashe farar hula 40 a yankin a acham wanda 'yan kungiyar is da sauran kungiyoyi masu ƙarin jihadi ke kai hare-hare a wajen jiragen yakin haramtacciyar kasar isra'ila sun ke taurun saman samani da kasar lebanon ƙudurin da kwamitin tsaro na masar ɗinkin duniya ya fitar mai lamba 1,701 bayan kawo ƙarshen yakin kwanaki 33 tsakanin ƙungiyar hezbollah da antacciyar ƙasar isra'ila shekara ta 2006 ya gargaɗi gwamnatin isra'ila da dakatar da keta hurumin ƙasar labanan amma ta take wannan ƙudurin ta ci gaba da keta hurumin ƙasar ta sama da ƙasa da ruwa majiyar labaran ƙasar labanan ta bayyana cewa a daren jiya ma jiragen yakin haramtacciyar kasar isra'ila sun shawagi a san samaniyar garin taire na tsawon lokaci kuma ya sauko ƙasa-ƙasa a sararin samaniyar birnin beirut da hakan ke kudurin masar ɗinkin duniya ne a nasa bangaren shugaban ƙasar labanan marshal aun ya yi da wannan matakin na isra'ila na wuce gona da iri ya ce barazanar da suke fuskanta daga isra'ila shine babban abin da ya damu gwamnatin ƙasar ta labanan ministan harkokin wajen ƙasar labanan ya yana kai koke gaban majalisar ɗinkin duniya da mako kwamitin tsaro game da keta hurumin sararin samaniyar ƙasar da isra'ila ke yi ba dare ba rana wannan yana zuwa ne bayan da kungiyar hezbollah ta ƙasar ta da ake da jirgin sama mara matuki a yankin falastinu inda ya kammala shawagi ya je ya dawo lafiya lau ba tare da isra'ila ta ankara ba to masu saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan rediyo boh hausa da ke nan birnin tehran an dakatar da wata 'yar Najeriya mai wasannin motsa jiki saboda shan abubuwa masu ƙara kuzari. A ranar Juma'a ta gabata ce dai hukumar da ke kula da ingancin wasannin motsa jiki ta dakatar da 'yar Najeriya mai suna Blessing Obare na tsawon shekaru goma saboda samun ta laifin karya doka. Wannan hukuncin dai ya zo ne a dai lokacin da ake shirin fara wasannin Olympics a ƙasar China. Bayan gwajin da aka yi wa Blessing a watannin baya sakamakon ya nuna ta yi amfani da kwayoyi masu sanya kuzari a tashin farko an dakatar da ita ne na tsawon shekaru biyar sannan aka kara mata wasu ƙarin shekaru biyar ɗin saboda kuma samun ta laifin kin bayar da haɗin kai wajen binciken blessing ta taɓa samun kyautar tagulla a yayin wasannin olympics na shekara ta 2008 sai kuma ta samu azurfa a shekara ta 2013 ta kuma samu wasu kyautuka a yayin wasannin commonwealth a shekara ta 2014. Ministan harkokin wajen kasar Iran ya gana da mai kula da siyasar waje ta kungiyar tarayyar Turai. Rotanni sun bayyana cewa ministan harkokin wajen kasar Iran Amir Abdullahiyan ya gana da Joseph Borrell mai kula da siyasar waje ta kungiyar tarayyar Turai a bayan taron da ake yi karo na 58 kan batun tsaro a birnin Munich. inda suka tattauna kan batun tattaunawar da ake yi a Vienna na cirewa Iran takunkumi. Ministan harkokin wajen Iran ya isa kasar Jamus ne a ranar Juma'a ta gabata domin halarta taro karo na 58 kan tsaro da ake gudanarwa. Har ila yau ministan ya gana da manyan jami'an diplomasiya na kasashen duniya da kungiyoyi daban-daban. Shiga da shugaban kasar Slovenia da sakatare janar din Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres da ministan wajen kasar Qatar da na Netherlands, Belgium, India, Sweden, Italiya, jamus armenia bosnia herzegovina da kuma na kasar iraki a lokacin da yake jawabi a wajen taron amir abdullahiyan ya yi tsokaci game da batun cirewa iran takunkumi a tattaunawar vienna kuma ya ce iran ta yi fatan ganin an cimma kyakkyawar yarjejeniya a lokaci mafi karanci kan wannan batu ta ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. ta masu sauraro yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyar mu a yau. shiri ne dai wanda muka saba ka muku batutuwa masu alaka da wannan yankin na yammacin asiya wanda aka fi sani da gabas ta tsakiya to a yau jigon shirin namu za mai da hankali ne akan aikiwa da jirgin sama maras matuki na leƙen asiri da ƙungiyar gwagwarmaya ta hezbollah a ƙasar labanan ta zuwa falasɗinu da ke ƙarƙashin mamaya da tasirin hakan akan tsaron haramtacciyar ƙasar isra'ila da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda wannan shirin zai gudana. wani ɗan majalisar ƙasar lebanon ali fayyad wanda yake mamba ne a cikin ƙungiya masu kare gwagwarmaya a majalisa ya bayyana cewa gwagwarmayar lebanon ita ce take rike da akalar yanayin da zai baiwa kasar kariya ta fuskar siyasa da albarkatu na ruwa fayyad ya yi ishara da cewa karfin makamai da gwagwarmaya take da su ya zama wata katanga da take takawa maƙiya birki da baiwa ƙasar talabanan kariya daga abokan gaba shi kuwa shugaban majalisar dartarwa ta ƙungiyar ta hezbollah sai da hashim cewa gwagwarmaya ce za ta ayyana abin da zai faru a nan gaba a bisa la'akari da abin da jirgin sama maras matuki da aka bai wa sunan hassan ya yi sayar din ya ce abin da yake tafi yana da girman gaske domin zai sa haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kiɗibe akan irin ƙarfin da gwagwarmaya take da shi To waɗannan ba daidai sun fito ne a daidai lokacin da a can haramtacciyar ƙasar Isra'ila ake ci gaba da cece kuce a kan jirgin sama maras matuƙi da ƙungiyar ta gwagwarmaya ta Hezbollah ta aike da shi zuwa cikin yankunan Falasɗinu waɗanda suke a ƙarƙashin mamaya. Wannan dai ba shine karan farko da ƙungiyar ta gwagwarmayar Musulunci ta Labaran. ta aiki da jiragen marasa matuƙi zuwa cikin falasɗino da ke ƙarƙashin baya ba kuma duk da cewa a baya a wasu lokutan haramtacciyar ƙasar isra'ila tana harbo wasu daga cikin jiragen marasa matuƙi sai dai a wasu lokutan kuma jiragen sukan je su koma sansanoninsu lafiya lau ba tare da 'yan sahiyoniyar sun iya kakaɓo su wasu lokacin ma ko sun samu bayanai ba labarin jirgin samar matuki na hezbollah ya fara ne dai a baya-bayan nan daga ranar laraba da babban magatakardar kungiyar ta hezbollah ya yi wani bayani da a ciki ya bayyana cewa kungiyar ce take kera jiragen samar matuki da kanta kuma ta daɗe da fara yin haka kwanaki biyu a tsakanin wannan maganar tashi ƙungiyar ta hezbollah ta hanyar tashar talabijin ɗinnan ta almanar ta fitar da bayani da ke cewa hezbollah ta aike da jirgi marasa matuƙi zuwa cikin falasɗinu da ke ƙarƙashin mamaya da ya ci sa'o'i masu yawa wanda ya tafiyar kilomita 70 ba tare da makaman 'yan sahayuniya sun yi nasarar dakatar da shi ko kakkaɓo shi ba. bugu da ƙari bayanin ya kunshi cewa jirgin maras matuƙi ya kuma isa wurin da ya tashi daga cikinsa ɗauke da bayanai da ya tattara a can falasɗinu da ke ƙarƙashin mamaya wato haramtacciyar ƙasar isra'ila sojojin sahiyoniyar sun faɗa a jiya juma'a cewa sun kasa tsayar da jirgin sama maras matuki da ya fito daga cikin ƙasar labanan a tashin farko majiyar 'yan sahayoniyar dai ta sanar da cewa sun tsinka wani jirgi maras matuƙi wanda ya shiga iyakar falasɗinu da ke ƙarƙashin mamaya daga labanon amma kuma daga baya wai ya ɓace musu sai dai kuma sun ƙara da cewa ga dukkanin alamu jirgin baya ɗauke da makamai kuma aikinsa shine tattara bayanai wata majiyar ta 'yan sahiniyar ta ce an aiki da jirgin yaƙi da kuma wato wasu jiragen masu saukar angulu. domin su bi sawun jirgin maras matuki amma kuma ba su iya cin masa ba kai ta kai ma ga an harba makamai masu linzami a kan jirgin amma kuma da ya kubce musu to sojojin 'yan sahiyuniya sun ci gaba da cewa an tashi jiniyar gargadi a fadin yankin jalil bayan da aka harba wani makami mai linzami domin ya kakkaɓo jirgin wanda ƙararsa ta sa mazauna wannan yankin 'yan share wuri zauna suka gudu zuwa maɓuya da ke ƙarƙashin ƙasa ranar asabar kuwa wato kwana ɗaya da faruwar lamarin sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun fara ƙoƙarin rage ƙarfin tasirin abin da ya faru ta hanyar fitar da wasu bayanai daga ciki da akwai cewa martanin da sojojin haramtacciyar kasar isra'ila da ma kafafen watsa labarun suke mayarwa da akwai kambami da ƙara gishiri majiyar ta ce said nasarallah ya ce ma manufarsa a kan jirgin saman marasa matuƙi wanda ya bayyana cewa suna kirawa a yayin jawabinsa na ƙarshe sai dai wata kafar watsa labaru ta haramtacciyar kasar isra'ila mai suna ynet take karkashin jaridan nan ta bediot aharnot ta ce jami'an tsaro 'yan sahiyoniya suna jin tsoron cewa jiragen sama marasa matuki da hezbollah take da su suna a matsayin wani ƙalubale ne mai hatsarin gaske ga tsaronsu majiyar ta kuma ce wannan irin jirgi wanda karami ne yana da hatsarin da zai iya haddasa barna mai yawa da kuma yin kisa kuma ya tabbatar da cewa 'yan sahiyoniya suna jin tsoro a kan cewa za su iya fuskanta hari da jerin jirage marasa matuki masu yawan gaske a lokacin guda a lokaci guda ba tare da sun kai ga samar da makamin da zai iya maganin su ba lokaci kaɗan bayan abin da ya faru haramtacciyar ƙasar isra'ila ta aike da jiragen yaƙi zuwa cikin labanan da birnin beirut inda suka raka yin shawagi a ƙasa-ƙasa duk dai a ƙarƙashin wato naɗe tabar makunya ko kuma borin hauka. To masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda karancin lokacin da shirin namu yake da shi. Da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara. Sai dai kafin mu karkare baki ɗaya ban kwana da ku. Muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba inda za a ji mu dauke da wani jigon mu kasance cikin koshin lafiya madala yanzu kuma sai shirin murwai masu sauraro tare da hassan barka Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa biyu hajji barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. To Allah da ikon sa ya sake hada mu a wani karshen mako inda kuma muka saba baku damar isar da sakonnin ku na gaishe gaishe ma'ana sada zumunci zuwa ga ƴan uwa da abokan arziki. Ba tare da bata lokaci ba zan bar ku da malami na farko a cikin shirin. assalamu alaikum sashen hausa na biyu taron mai magana isu ne wadatai da magarar jamhuriyar nijar na kira ku da gidan birni mai na jamhuriyar nijar ina so ku bani dama dama in yi gashe gaishe karshen sati da farko ina gaida shugaba ila mai kantiri shayi garkin dora akwai sanushi madatai akwai shugaba alar matsawa na shanya mai dubino madatai ba zan manta da malam malam mai zanen hula gwalolo ba ina gaida tasu unguwar tudu da magaran akwai na kwame faci baki ofital akwai lettoro mai sans baki ofital akwai abdurrahman Ibrahim Abdul Kibiya Angol Kadamari akwai maji soja mai adaidaita sau Dozman Takasima to da magaram akwai rawa mai aski da magaram ina gaida mutar a wanda yake garin da magaram ba zan manta da kinunu sani nisari ba akwai kaduwar diga ga dan fulani warji akwai isa jika mai saje turo musadar asuba da magaram na gode Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio Iran albarkacin rana ta gaishe-gaishe ina da duka 'yan kulob daban-daban na cikin da magaram da kuma kauyuka musamman ma akwai abokina Ilele DJ a can babban birnin yame akwai Isu Madatai a can babban birnin yame akwai akwai shab buhari a nan da magaram a mudik da duka dai sauran masu saurare muna gaida kowa da kowa daga abdulaziz prezi daga nan da magaram a jamhuriyar ni'jar. Assalamu alaikum mai kungiyar musulunci ne magana wani Alhaji Abdu Agada Sinija. To da waka dama da kuke bamu dama gaida yan uwa da amurna arziki musamman a san barka ina gaida shi. Ina gaida buka roga roga. Ina gaida Hamisu Ekwan. Ina gaida Abdulrashid Alu wanda aka sani da wanda aka sani da suna Alu dan kabu kabu. Ina gaida Malam Ya'u wanda yake Agada mai kabu kabu. ina gaida kabiru gwani ne a daidaita sau ina gaida yakub wanda aka sani da yak ni ba mai daidaita sau wanda ya ci a gada fada sahara ina gaida dukkan masu sauraron wanga shirye-shirye ina gaida abubuwa wanda yake zanda ina gaida sabu wanda yake zanda assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu radio biot ashan hausa to dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga jagora hassan barka da shi da abokan aikin shi da isu madate amadu isu madate duka dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga duk yan madate eh, kai mai kabu kabu likita dutse shi ma ana gaida shi tsoho al'umma tsoho mai dubin albarka na natijo baban yara na natijo maganin har kware daga nan inda kake aiki ana gaida ka tsoho mai albarka goga sarkin aiki rabiu sarkin aiki abe sarkin aiki dinna kasa kai dinna duniya ga kai ne sarkin aiki dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare sa aboki na kane na ki na rabi mai aski daga nan duk inda yake a shi yan zandar gaba daya akwai malami abokin tahiya malam siddiku sunana muhammad dan bari bari shugaba na fada mazajen daga kowa yana yana ta daga yanzu allah ba mu halale mu Assalamu alaikum Radio Hausa Iran. Suna na gwani lawan Ali game da ina so ku bani dama mika sakon gashe gashe na zuwa ga abokanai na kamar haka na lawan Sade Daura da baban gida Bubu Fajiya wala sani ta kai na mai Umar makira da Kadoro da Gaga dan Fulanin Warji. Isa Jikan mai Saje Sama'il Isa Juma da Ismail Musa Diryan Fulani da abokina Alimadu Adamu Baga da Awwal M Jali ta kai da Bulyamun Agurmaji da sauran 'yan gwagwarma irin su yusuf haruna kariya da ali dan muhammad dan fulanin maradawa da dukkanin daukacin al'ummar gidan nan da suke sauraro baki ɗaya da wanda suka ji sunansu da wanda ba su ji ba ma ina miƙo jinjina da fata da kairi na ku gwani lawan ali gamadan angon najatu alhaji adamu katsina Salamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran da farko dai sunana Usaini Satar kasuwar kwalliya da magaram. Mun shigo shirin zamu mika sakonnin gaishe gaishe ga yan uwa da amina arziki da farko dai ina gaida aboki na Sunusu Madattai akwai Iso Madattai akwai Letoro mai Essence akwai Abdulaziz Frezi akwai Tasiu Unguwar Tudu da magaram sannan akwai Babaye Lefe da magaram akwai Abdulaziz Frezi da shi ma dake anan da magaram sannan akwai Nagwa mai Faci akwai Adede da Sahu akwai eh, Abdul Kibiya da ke a garin kadamari sannan eh, idan na koma najeriya akwai iliya mai shayi da kanti a garkin daura akwai eh, abokina ahmad terima da ke a jos din najeriya akwai eh, kadore diga ga dan fulanin warji sannan akwai buba mai manja assalamu alaikum sashen hausa na radio iran sunana baba Ilefe daga nan da magaran ma jamhuriyar nijar muna godiya ga irin damar da kuke bamu na mamaika sakon gaishe-gaishe ga yan uwa ga abokan arziki ina gaida shugaba iliya mai shayi garkin daura ina gaida sade sa'idu daura ina gaida yahaya sonital da leguro mata mai ina gaida sunusi garin madattai da yusufu madattai zan gaida shugaba rabi mai aski da ke da magaram ina gaida leturo mai isansu wanda yake da magaram zan gaida yakubu mai aski ba da raka aziz prezi wanda yake nan jihar da magaram ina gaida shugaba musa barmasi consul president fondatar club ifada da magaram zan gaida mamman sani umaru tv gaskiya wanda yake president ne na garkuwar matasa zan gaida da dukkan 'yan kungiyoyin kulob da fada wanda suke nan jihar da magarin birni da ƙauye Radio Iran barka da haka mai magana Abdurrahman wanda aka sani da abdu Kibiya na kira ku ne daga nan unguwar kadamari ta birnin da magaram a Jamhuriyar Nijar ina so a bani dama zan meka sakon gaishe gaishe na zuwa ga yan uki na farko ina gaida Hassan Barka shine mai watsa wanga shirin ɗari ina mishi fatan alkhairi ina gaida abokina Alkasim dake a Gadas in na dawo nan da magaram ina gaida abokin nan Sabu Sabiola da Yarbe mai kanti da Sani Sangwar da Malam Asami Adede Sahu da Abdurrahman abdurrahman karole ina gaida ujo nascafe mai kafe ina gaida shi ina gaida nuru boss ina gaida dadi rasha ina gaida abdulmalin tabbas ina gaida amadu rufa'i d Campus mai magana abdulrahman wanda aka yi sani da abdoki Kibiya na kira ku daga unguwar kadamar ta birnin da magalama jamhuriyar nijar tuma masu sauraron mu saboda karancin lokacin da muke da shi ina ga kuma da wannan nema zan da aya a cikin shirin na yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai waɗanda suka shi mun takaita sakonin nasu ko kuma ba su ji nasu ba sai su mana afuwa saboda ɗimbin sakonin naku da muka samu a wannan mako kafin nan dai a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu ni Hassan barka ta na gabatar da shirin ke cewa da ku ai ƙarshen mako lafiya. madana yanzu kuma sai shirinmu na shirya alkur'ani tare da dr abdulkadir mubarak الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سرارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shiriyar alkur'ani idan masu tsaro na tare da mu a cikin wannan shiri muna nan har yanzu a cikin suratu zumar wadda muka fara ainihin kawo muku karatu da tarjama da kuma tafsirin wannan sura suratu zumar kuma insha Allahu kamar yadda muka saba yau ma za mu ɗora daga inda muka tsaya

سونا ألا مي رحم مي جنقي وإذا مس الإنسان دعا ربه نيبا إليه إذا كما yana mai komawa gare shi sannan idan ya bashi wata ni'ima daga gare shi sai ya manta abin da ya kasance yana roƙonsa a da. Ya kuma sanya abokan tarayya ga Allah don ya batar da mutane daga hanyar Allah ne.

na bayani dangane da ɗan adam ɗan adam ɗin da shi ubangiji ya halitta yake cewa wa idza asabal insa, idan wani abu ya samu ɗan adam min durrin na cutuwa wani abu wanda ya zo ya same shi wannan abun abu ne wanda yake na cutuwa ya samu ɗan adam ya shiga cikin tsanani na rayuwa ko ya shiga cikin wani hali na ainihin rashin lafiya ko kuma hali na talauci duk wani hali ne da mutum ya shiga ciki wanda baya son irin wannan halin hali na rashin tarbiyya hali na rashin samun yadda yake so a rayuwa ga sunan abubuwa da dama wanda dan adam zai iya samun kansa a ciki to a wannan lokacin da dan adam ya shiga cikin irin waɗannan halulluka ubangiji subhanahu ta'ala sai yake gaya mana halin dan adam yaya dan adam yake kasancewa sai yake cewa da arabbahu muniban ilai a wannan lokacin sai ɗan adam ya koma zuwa ga Allah yana roƙonsa ya ɗaga hannayensa a lokacin zaga mutum ya tuna ubangiji ya tuna Allah subhanahu ta'ala yana ƙanƙan da kansa yana nuna cewa babu mai fitar da shi daga cikin irin wannan hali sai ubangiji subhanahu ta'ala yana mai ɗaukan dukkan al'amuransa ya koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala sai ya bujire wa dukkan wani Allah a wannan lokacin yana komawa zuwa ga Allah a lokacin ne za ga ikhlasi mutum ya shiga talauci babu abin da zai ci babu abin da zai batar babu komai cikin wani hali ga yunwa ga kishirwa to a lokacin ne fa za ga duk an koma zuwa ga Allah ko kuma rashin lafiya duk ga yan uwansa abokansa ana fita ana zuwa a je waje a nemo abinci a shiga a yi yawo can amma shi rashin lafiya ta kwantar da shi ba zai iya fita ba ba inda za shi to a lokacin ne za ga duk an koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala to ubangiji da yake ya san mu ya san dan adam sai yake cewa shi dan adam da yake neman Allah ya shirye masa irin waɗannan damuwa ubangiji ka cire min damuwan nan da nake ciki ɗan adam ɗin da ya koma zuwa ga Allah yana faɗan wannan magana ya Allah ka fitar da ni daga cikin irin wannan hali ya koma shine sallah shine bauta shine masallaci shine addu'a ga sunan da ya zama mutumin kirki me yasa saboda kurin so yake Allah ya cire shi daga cikin wannan hali da yake ciki na damuwa to ubangiji subhanahu ta'ala sai yake nuna mana yadda ɗan adam yake sai ya ce to a lokacin da muka bashi ni'ima daga gare mu muka cire shi daga cikin wannan hali na damuwa wannan lokacin da da yake bauta mana ya koma zuwa gare mu ya koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala ubangiji ya ji addu'ansa ya cire masa damuwar ya yaye masa waɗannan matsaloli to a lokacin kuma ɗan adam sai ya koma ya samu waɗansu kuma ya mai da su alloli yana bauta musu sai kuma ya manta da Allah din yanzu ya samu kansa cikin ni'ima ya fita daga damuwa sai kuma ya koma waɗannan ɗin nan waɗanda su kuma kini ne ga Allah sai ya koma gare su sai wa Allah kishiya sai ya ɗauko wasu yana bauta wa Allah subhanahu wata'ala a bisa wani abu na tunaninsa wanda yake gurbataccen tunani ko dai wannan bautar bauta ce ta gumaka ko kuma bauta ce ta waɗansu alloli ƙanana da ya sa yake bin su musamman bauta irin ta bin ainihin mutane waɗanda suke karkatar da jama'a tunda ana bautar ana bautar mutane su ma ko kuma bauta ta son rai bin son zuciya shi kansa bauta ne mutum yana bin hawa ɗinsa yana bauta wa duk abin da zuciyarsa ta raya masa musamman in ya gan shi a cikin ni'ima ya samu dukkan wasu abubuwa da yake bukata dukiya ce ga shi yana da ita dukkan wani ko iko ne ko mulki ne ko ma menene lafiya ce ya ci ya cikin ni'ima yake to a wannan lokacin sai kuma ya bar Allah a gefe sai ya juya wa Allah baya sai kuma ya karkata zuwa ga wani Allah ya koma yana abubuwa na ainihin yin shirka da Ubangiji subhanahu wa ta'ala to wannan yake nuna mana Ubangiji subhanahu wa ta'ala cewa to irin wannan ba komai bane illa bata da mutane suke ciki kuma wannan bata ne karkacewa ne daga tafarkin ubangiji subhanahu wata'ala wannan irin abun shine abubuwan da suke na hakika dangane da hali na dan adam wannan hali na dan adam wanda za ka same shi a cikin irin wannan inda Allah ya bayani nan to haka kowane dan adam yake ciki sai wanda ya kasance ya ainihin sanya takawa a cikin zuciyarsa ya ɗauki ubangiji shine kaɗai ubangiji abin bauta sannan ko da ko ya shiga cikin damuwa ko kuma ya samu kansa a cikin wani abu na ni'ima shi babu bambanci a gurinsa masu takawa haka suke cikin rashin lafiya suke cikin talauci suke suna tare da ubangiji Allah ta'ala ya ba su dukiya ne ya ba su ni'ima ne ya ɗaukaka su ne suna tare da ubangiji a kowane hali cikin wadata da cikin rashin wadata ubangiji subhanahu ta'ala su su kadai su shi kadai ne suke bautawa to irin waɗannan mutanen su ne masu takawa amma da yawan mutane ba haka suke ba shi yasa Allah ya kawo wannan misalin da yawa in ana cikin damuwa sai a koma zuwa ga Allah amma yayin da Allah ya cire wa mutum wannan damuwar ya wadata mutum to a lokacin ne kuma sai mutum ya koma yana bautawa wani Allah sai ya kasance ya koma yana bin soyace soyacen zuciyarsa sai ya kasance ya koma yana yin dukkan wasu nau'i shirka din babba ce ko karama ce daga cikin shirkokin za a ga mutum ya koma ya bar Allah a gefe yana bin wasu abubuwa daban to anan sai Allah ta'ala yake cewa qul ya muhammad ya kai muhammadu manzanmu da muka aiko ka da alkur'ani to ka ce ka ce da irin wannan mutumin da yake da irin wannan halin ta tamatta bi ka kalila, ka je ka ji daɗi da wannan kafircin da kake yi amma fa jin daɗin ɗan kaɗan ne wato ɗan kaɗan wani abu ne da za ka ji daɗi a cikin wannan rayuwa ta duniya ko da ku shekara miliyan nawa kai in dai rayuwar duniya ce to wannan jin daɗin ɗan kaɗan ne ba shi da girma ba shi da wani yawa a ciki domin ubangiji subhanahu ta'ala abin da yake nufi domin kai ranan kiyama wanda kake da irin wannan hali ranan kiyama kana daga cikin 'yan wuta saboda haka ashe don wani jin daɗi a duniya ba abin da zai taimaka wa mutum duk abin da mutum yake yi na karkacewa na fasadi na dukkan wasu abubuwa da mutum yake yi a lokacin da yake cikin duniyan nan to in ya shiga cikin wani hali na wahala ba shi da wani guri da yake koma sai zuwa ga Allah amma lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya cire masa wannan damuwa ba kuma shi da wani gurin koma sai wajen ababen halitta abubuwan da Allah ya halitta to irin wannan yana neman wani abu a wajen mutane za su iya kubutar da shi ne to ubangiji subhanahu ta'ala ya kawo irin wannan cewa irin waɗannan mutanen ba su da wani kima a wajen ubangiji subhanahu ta'ala waɗanda suke da kima a wajen Allah shine mutanen da suka koma zuwa ga ubangiji subhanahu ta'ala suke bautan Allah subhanahu ta'ala a cikin halin rashi da kuma cikin halin wadata su kaɗai ne wanda Allah subhanahu ta'ala ya ɗauka a matsayin waɗansu ababen halitta waɗanda suke ababen girmama a wajensa subhanahu wa ta'ala saboda haka ashe kenan dukkan wani hali da mutum ya shiga na irin wani abubuwa na damuwa ya koma zuwa ga wasu Allah subhanahu ta'ala yana neman su yaye masa me yasa a wannan lokacin da ba su yaye masa ba sai ya koma zuwa ga Allah amma a lokacin da Allah din ya yaye masa sai kuma ya bar Allah din ya koma zuwa ga waɗansu jama'a daban yana kiran waɗansu su zo su taimaka masa ko su waye ku ba za su taimaka maka ba ba ku za su iya yi maka komai ba domin a lokacin da kake cikin hali na damuwa Allah ne ya cire ka ciki saboda haka ya kamata wannan guri da ubangiji subhanahu ta'ala yake mana wannan bayani mu san girman ubangiji mu san azama din Allah subhanahu ta'ala mu kasance tare da ubangiji subhanahu ta'ala a kowane lokaci cikin rashi muke ko kuma cikin wadata abin da Allah ta'ala yake kiran mu a kai shine mu koma zuwa gare shi amma in muka kafirce a lokacin da muke damuwa mun koma zuwa gare shi amma lokacin da ya wadata mu muka kafirce masa to Allah subhanahu ta'ala ya ce da annabin mu sallallahu alaihi wa alihi sallam Muhammad dan Abdullah wanda Allah ya turo shi yace qul ka gaya wa irin waɗannan mutanen tamatta bi kufrika qalila wannan kafircin da kake yi a duniya kake yin sa kuma duniya kalil ce rayuwanta ba wani mai yawa bane to amma ranar kiyama Allah yake nuna irin wannan mutanen min ashabin nar mutane ne wanda su ga cikin wuta wal iyazu billah tare da fatan Allah subhanahu ta'ala ya samu amfana daga waɗannan abubuwan da muka saurara masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wata afirka a yau afirka a yau Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun furucin tsohon shugaban ƙasar Tunusiya ne Muhammad Munsif Marzuk cewa rashin zurfin tunanin jam'iyyar annahada ne ya sanya da goyi bayan kai sa'id ya kai ga ɗare kan karagar shugabancin ƙasar tunusiya da ni sanusuwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. tsohon shugaban kasar tunisia muhammad munsif marzo ya yi furuci da cewa rashin zurfin lissafin jam'iyyar annahda ne ya sanya ta goyi bayan kai sa'id har ya kai ga ɗare kan karagar shugabancin kasar tunisia sannan ya kirayi majalisar dokokin kasar kan gudanar da zama domin ɗaukar matakin tsige shugaban kasar da ƙuri'u biyar kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar ya shimfiɗa marzuk ya ƙara da cewa kasar tunisia ƙarƙashin shugabancin kai Said ta fara fuskantar hatsarin rushewa kuma ta zame ƙasa maras cin gashin kanta domin a halin yanzu ta zame ƙasa mai biyayya ga abin da ya kira gungun tushen sharri a tsakanin ƙasashen larabawa yana mai gargaɗi kan yiwuwar kai sa'id ya shiga cikin sahun ƙasashen da suka kulla alakar jakadanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila a zantawarsa da jaridar kudusul arabi muhammad munsif marzok ya jaddada cewa tun bayan juyin juya halin yancin ƙasar tunisia a shekara ta 2011 ake gudanar da makirce-makircen ganin an kawar da nasarorin juyin juya halin ƙasar musamman rushe tsare-tsarenta wato rusa majalisar dokokin ƙasar da da cibiyoyi masu zaman kansu musamman majalisar kolin shari'ar kasar da kawo ƙarshen kundin tsarin mulkin kasar ta hanyar fakewa da jin ra'ayin jama'a ta hanyar na'urar kwamfuta wanda tuni aka tsara sakamakon da za a fitar. tsohon shugaban kasar ya kara da cewa a halin yanzu haka kasar tunisia tana fama da matsalar tattalin arziki mai tsanani na nan kusa kaɗan da zai kai ga tsayatar da gwamnatin kasar warwas yana mai tambayar cewa yaushe kasashen saudiya da haɗaɗɗe daular larabawa suka mallaki dukiya da za su dinga fitar da kuɗaɗe tamkar masu shayar da yashi ba tare da samar da komai na tsirrai ba yana mai nuni kan goyon bayan da shugaban kasar tunisia kai sa'id ke samu daga waɗannan ƙasashe marzuki ya yi nuni da cewa tuni ƙasashen yammacin turai suka fahimci cewa shugaba kai sa'id ba mai gyara ba ne kuma shi kansa ba gyararre ba ne kuma kudaden da zai samu ba za su gamsar da shi wajen shawo kan fushin al'ummar tunusiya na tsawon lokaci ba sakamakon haka babu makawa kasar tunisia za ta fuskanci matsalar tattalin arziki tare da ƙoƙarin shugaban ƙasar na ɗora alhakin haka kan mabarnata amma al'umma za ta ci gaba da ce masa ta gaji da jin gafara sa amma ba ta ga ƙaho ba tabbas a halin yanzu haka madafin iko duk suna hannunsa don menene har yanzu ba zai kawo ƙarshen ɓarnata dukiyar ƙasa ba musamman cin hanci da rashawa har ila yau tsohon shugaban ƙasar ta tunusiya munsif almarzok ya ƙara da cewa duk abin da kai sa'id ya aikata yana nan cikin tsaka mai wuya abin da shi ne tabbas suna nan suna nuna masa goyon baya daga wajen kasar amma a cikin ƙasa suna neman maye gurbinsa da wanda zai cike gurbin abin da ya kasa cikewa dangane da zargin da shugaban kasar tunisia kai sa'id ke masa cewa matakin da ya ɗauka na sokar siyasarsa babbar cin amanar ƙasa ce musamman kiransa kan jaddada manufar juyin juya halin 'yancin tunisia muhammad mansub marzuk ya mai da martani da cewa babban cin amanar ƙasa shine karya alkawura da jinginar da aiki da kundin tsarin mulkin ƙasa da kuma janyo rarrabuwan kawunan al'ummar tunusiya game da yin watsi da 'yancin ƙasar tunusiya domin kare manufofin ƙasashen masar da saudiya da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa kamar yadda Munsif Marzuki ya ɗora alhakin abin da ke faruwa kan dukkanin 'yan siyasar Tunusiya musamman jam'iyyar Annahada saboda rashin daukan matakan da suka dace wajen kawo ƙarshen wannan masifa da ta tunkaro ƙasar Tunusiya. yana mai fayyace cewar hakika rashin zurfin lissafin jam'iyyar annahada ne ya kai ga wurga tunusiya cikin mummunan hali da ta shiga ciki don haka munsu marzuki ya bayyana fatansa na ganin jam'iyyar annahada da sauran jam'iyyun kasar sun canza matsayinsu domin ganin sun jagoranci wani gagarumin yunkurin 'yan kasa da zai tunkari wannan mulkin kama karya tare da nisantar da duk wani batun warware rikicin kasar da ta shiga ta hanyar tattaunawa jaridar kudus arabi ta watsa labarin cewa akwai hasashen cewa yarima mai jiran gadon kasar saudiya muhammad bin salman zai kai ziyarar aiki zuwa tunusiya baya ga raɗe cewa shugaban kasar masar abdul al-sisi shi ma zai kai ziyarar aiki zuwa kasar dangane da tsokacinsa kan waɗannan labarai tsohon shugaban ƙasar tunusiya muhammad musin marzuki ya furta cewa tunisia ta zame ƙasa wacce ba 'yantacciya ba kamar sauran ƙasashe da babu wani yunkuri da aka yi domin neman canji a cikinta kuma boran al'ummarta ya kai ga nasara musamman ƙasar tunisia da ta kasance kan gaba a fagen wannan juyin juyin halin neman 'yanci inda a halin yanzu ƙasar ta tunisia ta kasance cikin sahun ƙasashen da suke matsayin gungun tushen sharri a tsakanin ƙasashen larabawa musamman ganin yadda hukumar leƙen asirin ƙasar masar ta yi kaurin suna a cikin ƙasar Tunusiya. Marzuk yana auna zurfin taɓarɓarewan ƙasar Tunusiya da cewa ta kasance cikin sahun ƙasashe masu tafiya kan tsarin dimokuraɗiyya. sannan ta fice daga ciki kuma ta kasance ƙasa mai cin gashin kanta sannan ta koma 'yar kore mai barace-barace waɗannan nasarori ne da 'yan mulkin mallaka suke son gani sannan munsu marzuki ya yi diran mikiya kan shugaba Kais Sa'id yana mai zarginsa da cewa akwai yiwuwar ya wurga kasar tunisia cikin sauran kasashen da za su kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila yana mai fahimci cewa mutumin da ya ki tarbar tawagar kungiyar gwagwarmayar falasinawa ta hamas kuma ya ɗauki matakin koran jami'in diflomasiyan tunisia da ke wakiltar kasarsa a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya domin ya tsaya tsayin daka kan kare manufofin al'ummar falasinu da ake zalunta to me kuma ya rage rage masa banda ɗaukan matakin ƙulla alakar jakadanci da haramtacciyar ƙasar Isra'ila. Tun a ranar 25 ga watan Yulin shekarar da ta gabata ta 2021 ce, ƙasar Tunusiya ta shiga cikin dambarwar siyasa bayan da shugaban ƙasar Kais Sa'id ya ɗauki matakin dakatar da ayyukan majalisar dokokin ƙasar da cire kariya ga 'yan majalisun dokokin ƙasar domin samun damar gurfanar da su a gaban kotu sannan ya tsige babban lauyan gwamnatin Tunusiya mai shigar da ƙara ya naɗa kansa a wannan matsayi tare da dakatar da kotun kula da kundin tsarin mulkin ƙasar sannan a 'yan kwanakin baya-bayan nan ya rusa majalisar kolin shari'ar ƙasar baya ga matakin da ya ɗauka na rusa majalisar ministocin ƙasar tare da tsige firayim ministan tunusia hisham almashishi shugaban ƙasar ta tunusia yake ci gaba da fuskantar mai da martani a ciki da wajen ƙasar a farko-farkon dambaruwar siyasar ƙasar tsohon shugaban shugaban kasar tunisia munsif almarzuki ya bayyana cewa shugaban kasar tunisia mai ci kai sa'id ya wurga kasar tunisia cikin rikicin siyasa da ya hana ta numfasawa kuma bai da masaniyar yadda zai tsamo ta a zantawarsa da tashar watsa labaran aljazira a wancan lokaci tsohon shugaban kasar tunisia munsif almarzuki ya bayyana cewa yana daga cikin mutane masu yawa da suka yi wa shugaba kais fatan samun nasara a lokacin da ya karbi ragamar shugabancin kasar kuma kowa yana da kyakkyawar fata kan cewa kais sa'id zai samu nasara a fagen yaƙi da barnata dukiyar ƙasa amma matsala ce da ta mame ƙasar kuma a halin yanzu ta bayyana cewa babu abin da zai iya fagen magance matsalar maimakon haka ma sai matsalar tana karuwa yau da gobe tsohon shugaban kasar tunisia munsif marzuki ya bayyana cewa yana bakin ciki da takaicin abin da ke faruwa a tunisia yana mai cewa shugaba sai na rayuwa ce a wata duniya ta daban sai dai kawai baya son yin furci da hakikanin halin da ya shiga marzuki ya kara da cewa babu makawa shugaba sai yana samun rahotannin matsalolin da suke faruwa a kasar daga jami'an leken asirin tunusiya da kuma makusantansa tsohon shugaban kasar tunisia ya yi furuci da cewa duk da cewa jami'an tsaron kasar za su sanar da shugaba kais cewa dubban mutane sun fito domin nuna goyon bayan su gare shi kan matakin da ya ɗauka a kasar amma ba zai rasa samun bayanan da suke tabbatar masa da cewa an samu halartar kimanin miliyoyin mutane da suke adawa da matakan da ya ɗauka mansur marzoki ya kara da fayyace cewar rabuwar kan da ya faru a halin yanzu a tunusiya yana fayyace tsakanin mutanen da suke da tabbacin juyin mulki aka yi ga kundin tsarin mulkin kasar kuma dole ne dawowa kan tubalin dokokin kasar da kuma masu nema wa shugaba kais uzuri kan matakin da ya dauka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 masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan Allah kai mu za ku sake jin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki yadda labaran duniya da dumi-dumin su a halin yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyin su tayar ami ke cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh thank you